Masu sauraro barka mu da warhaka sannun mu da sake saduwa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. cikin shirin tambaya da amsa muna amsa wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraronmu suka aiko mana ne duk mako a lokaci irin wannan. A cikin wannan shirin za mu kawo muku bayani akan manhajan sadarwar nan ta Telegram da kuma bambancin ta da WhatsApp. Za kuma mu kawo muku tarihin mawakin nan da ya zama ɗan majalisar wakilan tarayya a Najeriya. Sai a biyo mu. Madala Ga tambayar da muka samu daga mai nasarar nasarawa funtuwa jihar Katsina a Najeriya ya ce yana neman bayani akan katin cire kuɗi a banki na ATM. Me yasa katin ATM ɗin ke fitowa kala-kala kusan uku ko hudu watan akwai Visa, akwai Mastercard, akwai VAV. Shin ya ayyukansu yake a aikace? wakilin na bauchi a najeriya ibrahim malam goje ya mika wa wani tsohon jami'in banki malam kasim ahmad jibrin wannan tambayar shi kuma ya fara bayani kamar haka wato abin da ake nufi da wannan kati shine automated teller machine card wato kati ne na automated teller duk wanda ka gana bada kuɗi a banki sunan shi teller to ita wannan sai aka kira ta wato automated teller machine wanda zaka iya zuwa ka ajiye kuɗi ko ka ciri kuɗi ko ka sa cek ɗinka ma kuma zaka iya sayan abu akan yanan gizo wanda ba sai ka cire kuɗi ka je shagon ba za ka iya saya su masu sai da wannan kaya su kawo maka dama kuma one of the aim na uh, yin wannan automatic teller machine shine a rage yawan zuwa banki ga mutane saboda shi kansa yawa zuwa banki ga mutane din yana jawo abin da ake kira cost wa bankuna kuma ana so a rage haka din yawa to amma ana da atm ba sai ka je banki ba da ka yi transaction kamar yadda ka je bankin Uh, most of kananan abubuwan da kake na rayuwa uh, a cikin banki za ka iya akan shi wannan atm da ka iya transferin kuɗi ka tura kuɗi kuna kowane banki za ka iya cirin kuɗi da ka iya sayan kaya da sauransu to mai tambayar har ila ya buƙaci ka yi bayani akan me yasa shi wannan kati na cire kudi a banki wato atm ke fitowa kala akalla uku zuwa hudu mm. wato na farko shi uh, atm card ya kasu kashi-kashi na farko akwai national card wato shine kamar vav card wanda shi you da ka iya amfani da shi ne kadai cikin Najeriya da ka yi sayin kayayyaki da ka yi komai abin da wannan da sauran masu ke amma a cikin Najeriya kadai ba za ka yi amfani da shi a yanan gizo amma shi ma shagunan da suke Najeriya kadai yawa sai kuma aka je kan visa card da mastercard wanda su wayannan kati ne wanda suke ake amfani da su internationally zana za ka yi amfani da su a matakin kasa da kasa kasa da kasa ko atm din wanda kasa ka je kamar ka je aikin hajji za ka yi zuwa ka cire kati za ka yi cewa sorry ka cire kuɗi a local currency na na saudi arabia sai kuma a yi a juya shi a cire maka daidai kuɗin a cikin account ɗinka na nigeria wato kuɗin account ɗinka wato asusunka na banki na nigeria da yake kunshi da kuɗin naira ga ka yau ka je watakila mu ce aikin hajji ko aikin umra ko wata ƙasar turai za ka iya amfani da atm ɗinka na najeriya ka cire kuɗin ƙasar waje za ka iya in dai katin ka nan visa card ne ko mastercard to har ila yau mai tambayar ya ce shin yaya ayyukan waɗannan katunan atm yake eh to aikin su ya danganci yadda kai kanka kake amfani da wannan kati tunda shi kansa katin yana da abin da ake kira eh, spending limit yana da madogara kenan wajen da iya abin da za ka yi kashewa akan wannan kati shi za ga wani lokaci amma manta kati an ce wannan standard wannan platinum wannan gold to duk wannan ba wani abu ne bambanci ne na spending limit na abin da zaka iya yi wato adadin kudin da zaka iya cira daga yawwa e. adadin kudin da zaka iya cira daga kan ATM da kuma adadin kudin da zaka iya kashewa kan POS to shine wannan abu yake bambanta Eh, idan kuma misali a ce ya bata ko ya fadi mutum ya wani wani mataki mutum ya kamata ya dauka eh matakin farko da mutum ya kamata ya dauka an ta fadi ko ta bata shine ya yi reporting wa bankinsa saboda yana gaya musu a wurin in suka shiga suka yi blocking katin shikenan ba za ta sake amfanin komi ba to malam alkasim ahmad jibrin mun gode da wannan dama da ka ba mu to na gode na gode ba shakka anan na da kudi na daidai nan na da kudi na ya ina magana babu wanda zai ce kala sai ka ce na same ku kun yi jam'in sallah rayuwar wannan fata mu babu tsoron Allah me kake so mu faɗi gare ka bawan Allah ni na zo ranar nan yi sallama kuka amsa an sauke jakata na kai hannu muka gaisa na ce ba ni bako ne na fito daga nesa har na same ku kuna ta tsokanar mai masa to hakika ran anan na ya da na To a gaida na liliya da wannan waka mai taken kuɗi na. Musa Usman daga Ilori a jihar Kwara ta Najeriya yana neman masana su ba shi bayani akan manhajar Telegram kuma wace shekara ta fara aiki kuma meye bambancinta da WhatsApp To don amsar wannan tambayar ga tattaunawar mu na Kaduna a Najeriya Aminu Sani Sado da Dr. Saminu Umar na Jami'ar Bayero da ke Kano. Malamin kamar yadda ka tambaya wato ita manhaja ta Telegram ɗaya ce daga cikin ire-irenta wato shafuka na sada zumunta na social media da ake amfani da su kuma ita dai wannan manhaja ta Telegram an kirkiro ta a shekara ta 2013 kuma wani hamshakin ɗan kasuwa ɗan ƙasar rasha wanda ake kira pavel durov shine ya kirkiro wannan manhaja ta telegram kusan tana yin amfani ko kuma ana amfani da ita kusan kamar yadda ake amfani da shauran makamantanta irin su whatsapp irin su facebook messenger da irin su shia su discord da viber duka da shauransu akwai abubuwa da yawa wanda suke suka haɗa kamanceceniya da ita amma akwai 'yan wasu abubuwa wanda yake kusan su ne suka bambance ita manhajar telegram da kuma shauransu na farko dai kagan in ka dubi ita manhajar ta wasof idan ka dubi tarihinsu kenan abin da ya bambanta su a tarihi ita manhajar whatsapp an kirkiro ta a shekara ta 2009 wato kaga akalla kusan shekara hudu kenan tsakaninsu da ita manhaja ta telegram ta girmi telegram da shekara hudu to amma abin da ya yi kusan abubuwan da suka fi komai muhimmanci abin da ya bambanta su shine uh, na farko ita manhaja ta telegram kusan ta ba da dama ga mutum zai iya amfani da akawunt guda ɗaya A kan wato abubuwa da yawa kamar kana da wayoyi kamar fiye da guda ɗaya ko sun kai goma da kuma ka da shauran makamantan irin wannan abubuwan misali da ake kira kamar ios da window ɗin da linux duka ma'ana kaga za ka iya amfani da account guda ɗaya saɓanin irin swasof kaga ba za ta baka wannan dama ba ɗaya daga cikin dalilan da ya sa haka shine kaga kamar wasof kamar kowace waya alal misali sai ka sa lamba to ɗaya daga cikin dalilai shine su telegram ba sai ka sa lambar waya ba za ka iya buɗe account ma'ana akwai abin da ake cewa wato username wato sunan mai amfani da wannan kamar account ɗin wanda kaga wani abu ne wanda yake yake ba da kusan sauki wajen budewar da kuma manajin to amma abin da kusan shi aka fi karrarawa shi aka fi kallo a matsayin abin da ya fi komai muhimmanci tsakanin ita manhajar whatsapp da ta telegram shine abin da ya shafi tsaro na sirri ko kuma bayanan mai amfani da wannan shafuka ah, akwai abin da ake kira kamar end-to-end encryption duk da dai cewar su ma manhajar whatsapp suna da shi abinda ake eh, magana shine wato kare sirri na bayani tsakanin wanda mutum da mutum suke yi akwai abin da ake cewa secret chat eh, su suna da abin da ake cewa secret kamar dai chatin da aka saba wanda yake idan kana amfani da wannan secret chat din to babu wani ba wai wani ma mutum ya gani ba wanda baya cikin wannan chat din da kuke a'a hatta su kamfanin ma ba su da inda za su yi su ga wannan abin da kuke yi wanda cewar duk da su kansu manhaja ta wasu suna da abin da suke kira wannan end-to-end encryption amma kasancewar kamfanin Facebook shi yake mallake da su kuma shi wannan kamfani na facebook kusan ba so ɗaya ba ba so biyu ba an sha samunsa da matsaloli wato na badakala na wato leƙe na sirrukan mutane da kuma sayar da bayanan mutane musamman ga 'yan kasuwa ko kuma masu son su yi tallace-tallace ko kuma ba da bayanan mutane ga hukumomi wato ma'ana sirri kenan sirri yana da ɗaya daga cikin abubuwan da ya, ya bambanta su to haka kuma akwai maganar kamar dama da suke bayarwa wato space na abin da za ka iya turawa nauyin abin da za ka iya turawa alal misali kamar fayil idan ya zama kamar ko bidiyo ne ko audio a'a ko kuma rubutaccen abin ne kaga kalla ita kamar manhaja ta whatsapp ba ta baka damar da za ka tura abin da ya wuce nauyin abin da ake cewa mb 100 mb megabyte kenan amma kaga su kamar manhaja ta a telegram a lokaci guda za ka iya tura abin da nauyinsa ya kai kamar gigabyte biyu ninki ashirin ne na abin da za ka iya turawa ta whatsapp ninki ashirin to kaga wannan ma ba karamin bambanci ba ne da yake tsakanin telegram da su wani abin kuma shine shi kamfanin whatsapp kamar yadda mafi akasarin mutane suka sani kamfani ne wanda kamfanin facebook sun riga sun siye shi tuntuni saboda haka yana karkashin mallakin wato wani babban kamfani tunda yanzu facebook ya zama kamfani ne ba wa duk da cewa shi Mark Zuckerberg shine mutumin da ya fi kowa hannun jari a ciki tunda shi ya kirkiro shi to amma yanzu ya rikide ya zama kamfani ne babba na mutane 'yan kasuwa daban-daban daga kasashe na duniya amma shi telegram har yanzu yana ƙarƙashin mallakin shi wanda ya ƙirƙiro shi kuma yake tafiyar da shi har yanzu wato shi Favel Durox kuma ba shi da wata halaƙa da wata gwamnati ko da ita ta rasha ɗin duk da ma dai cewar shi kaga Eh, baya ma wani cikakken shiri da ita gwamnatin kasar rasha tunda kusan ma ya gudu daga kasar yanzu duka harkokinsa a dubai yake to kusan dai wa'annan su ne eh, muhimman bambance-bambancen da yake tsakani amma dai in ka duba shauran abubuwa kusan duka abubuwan da ake da wasu ana yi da shi na farko ana buɗe group za a akwai group chatting sannan akwai messaging wato tura saƙonni sannan akwai bidiyo za ka iya yin video call za ka iya yin uh, audio call da duka shauransu irin da abubuwan da ake yi da shauran wayannan shafuffuka kuma yana da sauƙi musamman harkokin uh, kamar kiran nasa kaga shi a kyauta ne ake ba wani abu da za a caje ka madalla shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international rfi aiko da tambayoyi masu ma'ana ta adireshin mana imel a rfi hausa tambayoyi at gmail.com sai mun jika. sai kuma wannan tambayar da ke cewa dan Allah ku bani tarihin shahararren mawakin nan dan jihar Zamfara wanda yanzu haka dan majalisar tarayya ne mai ci wato Kabiru Yahaya Classic mai wakiltar mazabar talatar mafara da anka a jihar Zamfara sako daga Mu'azu Kabiru Ciguminka daga Gusau jihar Zamfara to an dace wakilin mu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya yake cibis da Honorable Kabiru Yahaya Classic kuma ga yadda tattaunawarsu ta kaya A'udhu billahi samiul alim mina shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim sunana honorable kabiru yahaya classic ɗan majalisar tarayya mai wakiltar talatin mafara da anka a zamfara a takaitaccen tarihi na shine ni dai an haife ni a garin Talatin mafara a nan ni firamare ɗina, kuma nan ni a karatu na na allo kuma na je sokoto uh, college of art and arabic studies na ni secondary school kuma na sake dawowa mafara abdu gusofo da takanik kuma na ci gaba a takaice dai wannan shine takaitaccen tarihi na wannan rabul kamar yadda shi mai tambaya ya bayyana ya ce shahararren mawaki to a tasowanka a wani a wani mataki na rayuwa ne ka shiga harkan waka kafin mu zo ga shigar ka siyasa kuma na fara wake-wake a 1996 lokacin da za mu kare makarantar secondary school a sokoto nan ne muka yi drama kuma da waka akwai wani malami ko in ce mataimakin principal a wannan lokaci ya kira ne yake cewa to yana bani shawara Allah ɗaya san inda arzikin mutum yake yana da kyau wake-waken nan da nake yi to in dan jaraba maybe kafin in samu aiki watakila suna iya zama silar zama na wani abu ba zan manta da wannan ba insha Allah to a honorable a yayin da ka shiga wannan waka ka ci moriyarta a rayuwa kamar yadda na ji ka ce ba za ka mance da wannan shawara da malamin ka ya bayar ba ka ce moriya kuma na ji kamar yadda mai tambaya ya yi abin da ya fara gabatarwa a game da kai ya ce shahararre kaɗan mana bayani kan wannan to alhamdulillah ai kusan dai duk abin da na zama ko na samu a rayuwar duniya ba zan mance in ce sanadiyar waka ba ne so saboda haka alhamdulillah gaskiya gwargwaron hali na ci mauriyarta sosai kuma su masu sauraro sun sani a ta sanadiyar ta na san mutane mutane suka sanni na samu alkhairi hau na bai tunani ba so saboda haka ita ce sila to a honorable me a cikin rayuwar da ka tasowa musamman na waka na matashi da kai suna kai fice saboda diyan wakan nan wani abu ne za ka ce ya burge ka cikin wannan rayuwa taka da zai iya zama abin dogaro ga kai in za ka ba wa sauran matasa shawara abin da fi burge ni shine a komi matsayin mutum lokacin da ina waka ko girma ba ni jin kunya in eh, yi jinga da shi ya bayani kuma idan ya biya ni kowane ne shi babu mutumin da nika iya tuna na ce ina da bukata ta kaza ko suna ko aure ko wata lalura ko rashin lafiya babu wani mutum guda da nika iya tuna na taba ce mai ga bukata ta inda muka yi jinga ka biya ni to in ka gana zo rinka mun zo mu yi zumunci ne ko in ka neme ni wannan ina alfahari da shi sosai kuma ina ba matasan mawaka shawara su rike wannan shine mutuncinsu honorable uh, rayuwar da ka ɗauka kana waka kafin ka shiga siyasa za a iya cewa ta kai tsawon shekaru nawa baki ɗaya to gaskiyar magana a bakin dai lokacin da na fara hitowa ga dangane ina waƙoƙi na siyasa da koma waɗanne iri zan samu shekara kusan goma sha takwas zuwa ashirin ina waka to honorable ganin shekarun da ka ɗiba kana wannan waka wani zai yi mamaki to ya aka yi ka watsar da wakan ka shiga siyasa kuma to gaskiya ah, abin da yasa na na shiga harkokin siyasa ah, wasu bayan allah ne suka zauna ba tare da na san dalilin su ba suka neme ni akan in zo in yi takara kuma na yi shawara da magabata na suka amince da haka na karbi a ah, korafinsu na yi takara bisa ga ijaba an kai nasara wannan shine to honorable shiganka siyasa za a ce ka rabu da sana'ar da ta sa duniya ta san ka kenan ko kuma za a haɗa biyun ne ko kuma an watsar da ta farko a ai kusan idan masu sauraro suna bibiye da ni kafin allah sa mu yi nasara mu ba mu zaben nan mun yi maulidi a gaban jama'a na tashi na ceto daga yau insha allahu ni kabiru yahaya classic na yi alkawari ba zan sake yin waka ba ni aka ji na yi waka to na yi ta ne tafiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin mu ci zaɓe so saboda haka kuma wannan alkawari na cika shi duk shekara ina yin mafiyayyen halitta waka amma da ita waka ta siyasa ko ta wani dan adam na daina yi tun kafin mu ci zaɓe. to honorable a ƙarshe kusan kowane wanda ya yi rayuwa da ke da alaka da waka yana da bakan damiyar shi a rayuwarka ta waka wasu waƙoƙi ɗaya biyu ko uku za ka iya ce mana da su ka fi ji ko kuma su suka ɗaga ka ko kuma su masoyanka suka fi so eh, to ga al'ada ta waka kowane mawaƙi in ka tambaye shi kacce wace waka ya fi jin daɗi za ka ga shi ɗaya ke jin daɗin a bishi babu wani mutum guda da za ka je na son ta so saboda haka wakar da nake jin daɗi babu mai son ta ni ɗaya nake son abuta amma dai wakar da mutane suka fi so ko kuma suka fi yabo ko suka ɗauka a matsayin bakan da ya ita ce waka walin kuriya. habibi sayyidul wara annal baban zara manzona kilasin na yi murna da begen annabi yanzu mai sani ina zira wanda zai kai mu har manzon allah ya cece ni muhammadu dan amina dan amina komai girman kujera ba za ta hana ni da ringa bege ba idan da akwai ta wallahi ban kaunar ta ba za ni karɓa ba muhammadu ne fi kauna na ja yau ta kai ce Naja'atu ce ta annabi wannan waƙar kadda ka banni Allah domin Muhammad duk laifuka na ka yafe ni idan na samu ka Allah ba ni zama cikin rana ba ni zama cikin rana Habibi sayyidul wara annabi baban laraman zona Begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan daga bakin honorable Kabir Yahya Classic tare da Naja'atu ta annabi nan kuma muka kawo ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin injiniyanmu na yau ibrahim tukurkefi abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.